Babban Sufeto Janar na 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris ya nuna jin daɗinsa tare da yabawa ga yadda ma'aikatar ƙera kayan yaƙi da ke Remo a jihar Ogun take gudanar da ayyukanta. Sufeto Janar na 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris ya yi wannan yabon ne a lokacin da ya ziyarci ma'aikatar don ganewa idon sa yadda ma'aikatar ke gudanar da ayyukanta. I can appreciate the ingenuity of Nigerians and that obviously the sky is the limit Nigeria. You can see the capability of Nigerians. You can see what they can do. That technologically we have all it takes to we develop. Feto jihar na 'yan sandan Najeriya ya ce muna jin daɗi ga ƙwazon 'yan Najeriya. Wannan ƙwazon bai da iyaka. Ana iya ganin abinda da 'yan Najeriya ke iya yi. Kana 'yan Najeriya sun ci gaba ta fasaha da ci gaba. Ibrahim Idris ya ce wannan ma'aikatar ƙera kayan yaƙi na taimakawa wajen samar da ayyukan yi ga matasa, inganta tattalin arzikin ƙasa da bunƙasa harkokin tsaron ƙasa. shiko mai kula da aikace-aikacen ma'aikatar Mr. Ayo Omoto Ostoriyawo ya ce kamfanin ya samar wa masu aikin samar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya kayan aiki na motoci masu surke a ƙasashen Afirka ta tsakiya da kudancin Sudan. Kana gwamnatin ƙasar Rwanda ta sayi motocin yaƙi daga ma'aikatar. Ya ce ma'aikatar na iya gasa da duk wata ma'aikatar ƙera kayan yaƙi irin ta a duniya. Masani tsaro Ade Ogundeyi ya ce ma'aikatar ya ce a yau na da nagartar ƙera motocin yaƙi da kayan yaƙi. Kana waɗanda muke neman kayan yaƙi yaƙi a wurinsu su suke nema a wurinmu a halin yanzu. But today what we find the same companies Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.